wa Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar akan mitoci goma sha shida, Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu a waɗansu gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya FM da ke birnin Kwanni sai tashar mu ta biyo Afrik da ke birnin Yamai a kan mita 200.5 a Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirinmu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikata dama a kasar Amurka ciki har da babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci za ku ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi daban-daban game da yadda zaben kasar Amurka ya gudana. jamhuriyar ta Nijar kuwa kungiyoyin kare haƙƙin demokuraɗiyya ne ke ci gaba da yin fashin baki game da zaɓen shugaban ƙasar da zai wakana a watan Disamba idan Allah ya kai mu. har ila yau dai a jamhuriyar ta Nijar malaman jami'o'in ƙasar ne ke gudanar da taron suna shekara-shekara. akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma duka wannan zai zo muku ne bayan ko sauraron labarun duniya daga Washington DC. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yawan masu dauke da cutar COVID-19 a Amurka yanzu ya zarce miliyan goma bisa ga alkaluman jami'ar Johns Hopkins. yayin da kasar ke fama da yaduwar annobar da ta game duniya fiye da yadda ta taba gani a baya cikin makon da ya gabata amurka ta yi ta samun karin masu ɗauke da cutar wajen sama da dubu ɗari kulle yomin wanda ya rubanya adadin da ta yi ta samu kulle yomin a watan da ya gabata yanzu mutane kimanin ɗari tara ne ke mutuwa a amurka sanadiyar cutar kulle yomin jihohin yankin tsakiyar yammacin ƙasar sun fi fama ta yadda ake ta kwantar da mutane a asibiti fiye da yadda aka yi a baya a halin da ake ciki kamfanin harhaɗa magungunan nan na pfizer ya ce gwajin baya-bayan nan na rigakafin covid-19 da ya kirkiro ya nuna yana da ingancin sama da kashi 90 cikin 100 wanda hakan ya zarce abin da aka zata a baya wanda hakan kuma ya zama wani labari mai kyau kan yakin da ake yi da cutar corona chairman ɗin kamfanin na pfizer albert bula ne tare da kamfanin da ke taimaka ma pfizer biotech suka yi wannan shelar jiya litini game da mataki na uku wanda shine na wajejen ƙarshe na binciken da suke yi kan wannan rigakafin nasu bayanin nasu na cewa binciken da aka yi ya nuna cewa rigakafin na da ingancin fiye da kashi 90 cikin 100 wajen kare waɗanda suka sha muddin ba su ɗauke da cutar tun farko babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo a amurka dr anthony fauci ya faɗi a wata hira da manema labarai jiya litini cewa wannan sakamakon a ta bakinsa abun mamaki ne hukumomi a jihar kassala ta kasar sudan sun rufe kan iyakarsu da kasar habasha saboda karuwar zaman ɗarɗar a yankin tigray na kasar ta habasha cikin 'yan kwanakin da suka gabata mukaddashin gwamnan jihar ta kassala fathal rahman al-amin ya ce kan iyakar zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai lokacin da ƙura ta lafa a yankin tigray na ƙasar ta habasha wadda ba ta da nisa sosai daga jihar kassala ranar juma'ar da ta gabata ne firaministan habasha abiy ahmad ya bayyana cewa sojojin kasar sun kaddamar da jerin har-haren jiragen sama kan mayakan yankin tigray da ke arewacin kasar inda suka lalata rokoki da wasu manyan bindigogin atilare al'amun ya ce jami'ai a jihar ta kassala sun kafa wani kwamiti wanda zai rika sa ido kan maƙetarar wade haliyo da ke kan iyakar sudan da habasha sannan ya ce hukumomin sudan za su taimaka wajen tsugunar da farar hula masu ƙoƙarin tserewa daga tashin hankalin da ke faruwa a habasha yayin da shugaban amurka donald trump ke ci gaba da yin watsi da cewa an ka da shi a zaben shugaban ƙasa tare kuma da ci gaba da zargin cewa an tabka magudi a zaben ga dukan alamu har yanzu gwamnatinsa ba ta fara taimaka ma zababben shugaba joe biden ba game da matakin farko na karbar ragamar mulki aikin wata cibiyar gwamnati da ke washington mai suna gsa a takaice shine ta amince da kasancewar biden a matsayin zababben shugaban kasa sannan ta kuma fara tsara yadda za a miƙa ragamar mulki wanda a hukumance kan faru ranar 20 ga watan janairu aikin cibiyar ne ta samar da ofis ma tawagar karbar ragamar mulki ta biden a duk sassan gwamnati da kuma taimaka wajen wasu ayyukan wani mai magana da yawon cibiyar ta gsa ya ce cibiyar ba za ta fara aikin miƙa ragamar mulki ba har sai an tabbatar da sahihancin nasarar biden to amma babu haske kan yaushe hakan zai faru ganin cewa har yanzu ana ci gaba da ƙidayen ƙuri'un wasu sassa na ƙasar a wasu jihohi kalila ne kawai har yanzu ba a san wanda zai fi cin ƙuri'un ba tsakanin trump da biden kuma manyan kafafen labarai sun ayyana biden a zaman mai cin zaben shugaban kasar coast alasan watara ya ci wa'adi na uku da kashi 94.27 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada bisa ga sakamakon ƙarshe da aka bayyana jiya litini bayan zaben da jam'iyyun 'yan adawa da dama suka ƙaurace suka kuma yi watsi da shi a matsayin marar halarci. Manyan 'yan adawa na fuskantar zarge-zarge tun bayan da suka yi watsi da zaben na ranar 31 ga watan Oktoba tare kuma da kafa wata gwamnati kishiyar mai ci a matsayin martani. zan so in jaddada cewa ganawa da ni abu ne mai sauƙi a yau dinnan kamar yadda yake ajiya saboda tattaunawa ta tsakani da Allah kuma mai ma'ana tare da 'yan adawa a yayin da kuma za a mutunta kundin tsarin mulki a cewar watara a jawabinsa ga ƙasa baki ɗaya ya miƙa goron gayyata ga tsohon shugaba henry kwanan bedi saboda ganawa da shi cikin 'yan kwanaki masu zuwa bedi ya bi sahun 'yan adawa wajen ƙaurace mazaɓen da kuma kafa wata gwamnati ta daban. labarun duniya kenan muka kawo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka. yanzu sai rahotannin da muke ɗauke da su inda za mu fara da zaben amurka da ya kammala inda yanzu haka ake samun ra'ayoyi daban-daban kan yanda zaben na ranar uku ga watan nuwamba ya gudana kasar amurka wakilin muryar amurka abuja hassan maina kaina ya shirya mana rahoto kan dalilan da suka sa zaben na kasar amurka ci gaba da ɗaukar hankalin kasashen duniya zaben na amurka ya ji hankalin al'ummar duniya baki daya al'amarin da ya sa ƙwararru ke nazarin dalilan da suka sabbaba hakan. Dr. Faruk Bibi Faruk malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja. Na farko dai sai in ce babban dalili shi shugaba Trump da yadda ya mulkin sa a shekara hudu da suka wuce yana da tsari wanda dole hankalin duniya ya raja a kan shi. Shugabancin da Amerika take wa duniya a Majalisar Ɗinkin Duniya shugabancin da take wa ƙungiyoyin haɗa kan duniya da kuma alal misali shugabancin da Amerika take wa duniya a kan canza yanayi kula da yanayin duniya da yake nema ya zama ana samun matsaloli na yanda yanayin duniya environmental politics wato america da tana gaba akan shawo kan kasashen duniya cewa a dau wasu matakai yanda ba za a shiga matsala ba lokacin trump ya watsar da duka wa'annan ya ce shi america ba ruwanta hasali ma dai ya tsaya akan shi duk abin da ba zai wa america alheri ba a duniya shi baya kar a kama shi baya tare da shi tsarin da yake tafiya da shi trump ya zama cewa a cikin america ma shine ina jin wanda ya fi kowa canza ma'aikata manya-manya alal misali shugaban eh, ministansa na justice ya taba kora ministan shari'a ya taba canza ministansa na kasashen harkar kasashen waje ya canza national security advisor wanda babban mukami ne da kowa yake rikewa ake tafiya tare shi kusan hudu yi. ya canza press secretary kusan hudu ya canza chief of staff wanda shi yake tafiyar da harkokin cikin gida gaba daya na cikin fada ya canza har sau hudu saboda haka ya ja hankalin duniya akan yadda yake tafiya. Kwararre a fannin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari ya ce akwai dalilai mabambanta da suka sa wannan zaɓe na amurka ke jan hankali na farko dai salon mulkin shugaba trump ta yadda yake sa amerika fiye da duk wani abu a cikin manufofinsa da kuma kyamarsa ta baki ya sa yawancin makwabtansa ba sa son ya dawo su kansu kasashen turai saboda fatali da ya ta yi da waɗansu yarjejeniyoyi da kuma sa'insa da ya ta samu da ƙungiyar duniya kamar su neto kamar ƙungiyar tarayyar turai akwai kuma waɗanda kawai shi umancin shugaba trump yana burge su akwai dalilai da dama da suka sa shi wannan zaɓe ya ja hankalin al'ummar duniya masana dai sun yi tufaƙin cewar amurka a matsayinta na jagorar dimokuraɗiyya a duniya siyasarta abu ne da za a ɗauki shekaru na ci gaba da jan hankalin al'ummar duniyar hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To daga zaben Amurka sai na jamhuriyar Nijar inda 'yan takara 42 suka nuna sha'awar su na kasancewa masu neman mukamin shugaban kasar a ranar 27 ga watan Disamba kuma suka kai takardunsu a ofishin ministan cikin gida da wa'adin yin hakan ya kawo ƙarshe a makon da ya gabata. Kungiyoyin kare haƙƙin demokuraɗiyya jamhuriyar ta Nijar sun soma yin kira na ganin hukumomin kasar, sun yi adalci wajen tantance takardun 'yan takarar kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na tamar abari daga birnin da magaram yayin da 'yan takara suka shirya takardun da ake bukata suka mika su ga ofishin ministan cikin gida bayan ita kuma za ta mika su zuwa ga kotun tsarin mulki wadda za ta tantance wanda ya dace ya tsaya wannan takara Haka ne ya sa kungiyoyin hararen hula suka yi kira da kakkausar murya da abi dokoki yadda suke cikin tantance waɗannan takardu yahaya badamasi shine jagoran kungiyar alternative espacito a nan da magaran kotun tsarin zaɓe dokoki ga baki ɗaya ma na Nijar. Kenan bayan yanzu an kammala amsar takarori za a meka wannan takardu zuwa ga wannan kotu ita ce za ta yi aikin tantance komi da komi amma kafin nan sai an yi abin da ake cewa enquete de moralite shin a gani yan takara nan da suka ajiye suna cikin hayyacin su mutane ne masu lahiya ko kuma suna da wata matsala ko kuma mutane ne da suke da wata halayya kullum kiran mu kamar da na hudu a harko baya a illa a kowane mataki abu doka a yi adalci tsakankanin yan takara wannan shine zai kawo a yi zaɓe cikin lahiya muddin wannan abin ba a yi adalci ba kenan ba lalle ba ne ma ya zamanto an yi shi zaɓuɓɓukan cikin adalci ko kuma cikin kwanciyar hankali su wa'annan wanda allah ba wannan jagoranci na tahiyar da wannan ayyuka muna kiran su da su leƙa Nijar har su leƙa mutane ko su leƙa wani farti ko kuma su aiki da wata tirsasa da za a musu mutane ne rantsatsu sun yi rantsuwa akan aikinsu kenan su ji tsoron Allah su yi adalci su kankanin 'yan Nijar. Su dai waɗannan takardu za a bi su ne cikin nutsuwa ba tare da kuskure ba an ji shi. Kenan ɗaya bayan ɗaya ne za a bi a gani wata takarda ka ajiye dabar tunda akwai takardu na yin dosiye ɗin kundin kan shi an haɗi sun kai kusan goma sha ɗaya kenan ɗaya bayan ɗaya ɗaya ne za a gani an mutum bai ajiye ba ɗaya daga ciki kenan an yi diskalifiyan shi bai cikin takara an kuma mutum hallo bai cika ba wani sharaɗa kamar yadda na ba ku misali na maganar shekaru ko na maganar eh, kuɗi kuɗi ko da sauransu kenan bai kamata ba a bar shi takara kuma wanda ya cika kenan a bar shi ko ya take ciki wato wannan shine zai sa Nijar ta yi zaɓe sahihi wanda kowa zai yi na'am duniya ta yarda da shi yan Nijar su yarda da shi shi ma dai daga nashi waje Ahmadu Dankwari na kungiyar horo hula ta MPCR kiraye ga kotun da ta yi aikin ta kamar yadda ta saba cikin tsari da bin dokoki su yi aiki da wannan abin cewa da anketa de moralité kan mu je mu zaɓi mai halin bera kan mu je mu zaɓi wanda eh, abin ga yanayin eh, mutuncin shi yana da gurɓata da wannan shi tunda jagorancin kasa babban jagoranci ne babban nauyi ne kenan sai mutum mai hazaka sai mutum mai hangen nesa sai mutum wanda ya san mutuncin mutane su ne kamata a ce sun zamanto takara na shugaban kasa haka ne muke kira ga wannan koti wanda Allah ya dora mata nauyi kuma 'yan ƙasa sun sa ido suna kallo. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda shugabannin jami'o'in kasar ke ci gaba da gudanar taron su na shekara zuwa shekara a birnin Agadez wanda ke ba su damar tattaunawa kan ci gaba ko akasin haka da aka samu wajen bayar da ilimi a jami'o'i na jamhuriyar Nijar. Taron na bana ya samu halartar shugabannin jami'o'in tarayyar Najeriya wanda kuma ke mayar da hankali kan kalubalen da kasashen nahiyar Afirka ke fuskanta wajen samun makamashin wutar lantarki Profesa Ado Muhammad shine shugaban jami'ar Tawa ya kuma yi mana karin bayani akan haka. Eh, mun zo Agadas saboda taro da muke kowace shekara na shugabannin jami'o'in Nijar. Mu da muke rike da wannan jami'o'i duk shekara muna gamuwa mu tantamna eh, mu ga inda muka ci gaba da inda muka kasa sai mu gyara. kuma cikin taron na wanda muke muna kawo gudunmuwa ga ci gaban ƙasa kuma muna diba fanni na hulɗanmu da wasu jami'o'i saboda kasan ita jami'a ba a kudundunewa a tsaya nan kai kaɗai sai abin da kake na haka muka gayyato abokan aikinmu na najeriya suka zo wannan zai ba da dama Eh, mu ƙara ma juna kwarewa eh, da gogewa a kan tahiya da jami'o'i kuma mu ga hanyar da za mu bi mu bunƙasa hulɗa tsakankaninmu. Takin taro wannan na bana da ake yi a gadas shine ƙalubalen makamashi a cikin ƙasashen ƙungiyar tattalin arziki ta Afirka na yamma. Ina mahita su ne za a tantamnawa. Mun ɗauki take wanda ya shahi makamashi saboda kasashen afirka har da ma najeriya suna huskantar matsalar makamashi yadda ya kake tsammani baka ga ana ta yanke wuta ba ko ina to sai an diba an gani yaya za a yi za mu mallaki makamashi yadda ba za a yanke mamu yanke wuta ya zanto shine abu na yau da gobe in ba mu mallaki makamashi ba ba mu iya ci gaba cikin harakar noma ba mu iya ci gaba cikin harakar kiwo ba mu iya ci gaba cikin harakar eh, masana'antu iri-iri makamashin nan shine ke sa a bunƙasa tattalin arziki a ta da shi kaga ana iya samun shi ta hanyar rana ana iya samun shi eh, ta hanyar iska ana iya samun shi ta hanyar ruwa ana iya samun shi da man fetur man fetur da ke gare mu kuma kasashenmu ga su da rana balle ma nan bakin sahara kama gata nan kamar banza amma ba a iba ta yi unhwani da ita don kyautata rayuwar jama'a kaga sai a bunƙasa noman albasa da zahin rana ake jawo shi ba sai ka sai mai ba sai ka sai wani abu ba ta wanga misali ne na baka Masu sauraron mu kan ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai kawo muna da shirin kowa ya bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku shiga ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri. To menene bambancin tsakanin sayar da abinci a kasashe mu da Afirka da kuma nan Amerika. Allah sarki, ka gani bambanci tsakanin da ke tsakanin na abubuwa shine in muka duba. Abincin Afirka, abincin Amerika, duk abin da suke duka it portioned. Ma'ana ana ana ana kayyadewa ana kayyadewa gobe ka zo kan da ka same shi gobe kuma ka same shi haka nan jibi ka same shi haka nan bai tsakiya shi sa kowani wuri duka da ake ci abinci duka ina da test da ka zo ka samu wannan test na kowane lokaci. Wato ɗanɗanon da ka saba ji shi za ka ji a kowane lokaci. Ba ka zuwa ka zo ka ci wai gishiri ya yawa ko ba kwaya yawa ba ka san ba ka san wannan ba ka samu shi a wannan. Kuma abincin Americans kuma abincin wannan gari haka ba su da spices haka. ba su ba san wani tankwa ba ko eh, wani ba su cika sa yaji da yawa ba ko ba ba su son shi kuma da zafi. shi su sun fi son komi ne ya yi ɗan tsauki su ci domin alishin shi ka gane ya bai iya zafi amma ya kai wani lokaci shi Wogoldi Maluf na fira da shi. Shi da ce mai Mr. Wogoldi, akwai wani abinci Afirka fa da na gani ya kamata in bari try shi ce min ko da gaske na ce har gaske shi na kamo miyan karkara da naman kasa. Wannan farfesu kenan. Pepe soup na kamo pepe soup da naman kaza. Na ce try amma shi na ce da kanwana ka ta bari kwaye yawa ta yi shi ma sai ce to ba ka gan da ya ci wannan abinci to wannan abinci mun sa kan menu mu kamar yanzu ga shi ya fara sadda wannan abinci daga wannan restaurant ka gani muka wannan na daya na biyu kuma lamurji shi kuma na introduce shi lamulji wa eh, simi simi yes domin nan mu gane muna cewa lamulji yan Najeriya suna cewa simi. shi wannan abu kuma wannan kuma muka introduce wannan simi. shi kuma zai idan da gaskiya shi ya so kuma shi na sayar da shi summer time kafin sayar shi samu ice yayi sanyi ya sanyi turawan gaskiya malam lokacin rani kenan lokacin rani suna so kwarai lokacin winter kuma idan ana zafi ban samu ya block shin eh, room temperature sun na sayarwa gaskiya suna so domin mai da su masu shan giya ne ma duk mai shan giya kuma abubuwa haka na sun fi so eh, abin sha mai dan yaji yaji haka mai dan yaji yaji sun fi so shi sa na yi na introduce african dish shi ma'ana abincin africa ma abincin wannan garinmu da muka fito a ghana ya nigeria ko ina muka fito na zo na kawo cikin american system da na kawo wannan kuwa gaskiya kusan kwaso. To wannan aikin da kake yi kusan shekara sama da shekaru 20 kana wannan aiki me kake so ka yi nan gaba kana son ka ci gaba da wannan aikin ne ko dai a'a kana son ka bude wurin sai da abinci mallakan kanka ne ko menene mataki da kake so ka dauka daga wannan aiki da na yi gaskiya dai kai wani lokaci shi na bari september september 10th a lokacin september 11th na wurin wannan eh, kasa eh, aka zo aka america suka samu wannan problem harin nan da aka taba kawo ma america eh, september 11 shekarar 2001 yawa wurin nake aiki ina aiki daga world financial center shi sa na ne shi sa kuma don waɗannan duka suke zuwa ci abinci daga wurinmu 60 to 70 percent suna cikin waɗannan gidaje biyu da suka fari shi sa da wannan faro shi mai onan wannan ke da wannan wuri shi gan kama a kan da ya kamata yi ne ya kamata ya bar wannan aiki kuma tun wannan lokaci ne kuma gaskiya shi na bar wannan aiki na ce a ba dan so yi wannan aiki ba domin me aikin giya na da yawa cikin wannan abu ababa ka gane ana da giya ga shi nan dai ko ina dai shi sa shi na bari na ce a yanzu ba dai wannan aiki ba yanzu aikin da nake yi shi na bari yanzu aikin da nake yi ne na je na shiga cikin environmental business ma'ana asi environmental wato eh, eh, eh, ayyuka ne da suka shafi muhalli da sauransu yawa haruka da suka shafi muhalli kamar yau idan wani gida yau aka zo ida rusar da wannan gida mu za mu zo mu zo mu inspection cikin wannan gida ina da wannan certificate ko za ku yi binciken gidan ku ga yadda yake kafin a rusa yawa mu yi binciken wannan gida kafin a rusa idan muka yi binciken wannan gida sai mu duba wani cuta ke cikin wannan gida bi a rusa domin idan aka rusa ba ba da wa'annan cuta ba ya kawo matsala cikin gari shi sa ni na zo yin wannan inspection ina zo na duba binciken da na yi na yi na kare shi in yi report shi in zo in bari a zo a cire wannan eh, cutan da ke cikin wannan gidan idan aka cire wannan cuta yanzu ba cuta cikin gidan sannan a zo a rushe gidan ko kuma a zo a yi renovation wannan gida ka gane shi sa aikin da nake ke ga yau har yau To Malam Lawalla uh, Ahmed mun gode da ka ba mu dama tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Daga shirin Abdulaziz Adili Toro na kowa ya bar gida sai Sulaiman Muni Barma da zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. zaben shugaban kasar amurka na ranar uku ga watan nuwambar 2020 na daga cikin labaran da suka fi daukar hankalin jaridun nijar a wannan mako jaridar lebanon na cewa joe biden ya zama shugaban amurka na 46 bayan da aka ayyana cewa ya doke abokin karawarsa wato shugaba mai barin gado donald trump jaridar ta ce tuni tsohon shugaban kasa barack obama ya taya joe biden da mataimakiyarsa kamala harris murnar samun wannan nasara jaridar air info na cewa shugaban kasar Niger isu muhammadu ya aike da sakon taya murna ga sabon zababben shugaban kasar amurka joe biden da mataimakiyarsa kamala harris jim kaɗan bayan bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe jaridar ta ce shugaba isuhu a sakonsa ya ci gaba da cewa ina muku fatan samun ci gaba a wannan sabon matsayi da kuka samu kuma ina fatan daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin ƙasashen nan namu biyu za ta karfafa jaridar le sahel ta ruwaito cewa uwar gidan shugaban kasar nijar hashiya aisata isuhu ta jagoranci taron tantauna hanyoyin shigar da 'yan mata cikin al'amuran wakilci da shugabancin jama'a jaridar ta ce kimanin 'yan mata 100 da suka fito daga jihohi takwas na wannan ƙasa ne suka hallara a wannan taro wanda a wannan karan ya mai da hankali wajen ɗaukar matakan baiwa 'yan mata damar shiga harkokin zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020 a wannan ƙasa yayin da aka umarci iyaye a gida ko malamai a makarantu su rika la'akari da ra'ayoyin yara a zamantakewar yau da kullum. Mu rufe da jaridar lanketar wace ta cewa da alama dukkan wata fargaba da tsoro sun kau daga zukatan magoya bayan jam'iyyar model lumana ganin yadda dubun dubatar 'ya'yan jam'iyyar ta 'yan adawa suka hallara a taron gangamin da reshen ya mai ya kira a filin kwallon kafar star general sai kunce a ƙarshen mako da nufin jaddada goyon baya ga ɗan takararsu a zaben 27 ga watan disamba wato tsohon firaminista hamma amadu jarida ta ce fitowar ɗumbin jama'a a wurin wannan taro wata alama ce da ke nunin gishiri ya fara kama kan kaza. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka ne muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar ta taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna wawan Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Kwanni Masalamu. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. mahukuntan tanzania suna murkushe 'yan adawa bayan sun yi kira da a gudanar da sabon zaɓe da zanga-zanga don kalubalantar zaben shugaban ƙasa da aka yi ba daidai ba wanda aka gudanar ranar 28 ga watan oktoba tabbas an kame babban ɗan takarar shugaban ƙasar na adawa tun dillisu sannan aka sake shi a cewar rahotannin manema labarai sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ya faɗa a shafinsa na twitter cewa muna matukar damuwa da rahotannin kurakuran zaɓe kame mutane da ke da nasaba da siyasa da kuma tashin hankalin yayin zaɓukan na tanzania muna kira ga hukumomi da su magance damuwar rashin bin ka'ida kuma a sake duba zarge-zargen amfani da ƙarfi kan fararen hula waɗannan kurakurai sun sanya shakku ga jajircewar tanzania game da bin ɗabi'un dimokuraɗiyya in ji mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka Kel Brown. Yayin da hukumar zaɓe ta Tanzania ta bayyana shugaba Jan Magufuli a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar, Amurka na ci gaba da nuna matuƙar damuwa game da tasirin magudi, kame mutane da kuma tashin hankali akan sakamakon zaben. Amurka na ci gaba da kira ga dukkan bangarori da sasanta duk wani rikici. Ya kamata mahukuntan Tanzania su binciki zarge-zargen magudi da cin zarafi da jami'an tsaro suka yi. tare da tabbatar da cewa dukkan 'yan takarar za su iya magance rigingimin zaben cikin lumana. Kasar Amurka tana kira gwamnatin Tanzania ta mutunta 'yancin ɗan adam da kuma 'yancin kowa gami da 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma haɗuwa da 'yancin yin taro cikin lumana da kuma inganta 'yancin amfani da yanar gizo da samun damar samun bayanai na gaskiya. Amurka tare da haɗin gwiwar ƙawayenta za su yi la'akari da takunkumin biza kamar yadda ya dace don hukunta waɗanda ke da hannu a take haƙƙin ɗan adam da yin katsalandan a zaɓe. jama'ar tanzania kamar mutanen ko'ina sun cancanci gudanar da mulki na gaskiya da riƙon amana daidaito ƙarƙashin doka da kuma ikon aiwatar da 'yancinsu ba tare da tsoron hukunci ba in ji mataimakin kakaki brown domin dangantakar amurka da tanzania ta bunƙasa dole ne duk masu ruwa da tsaki a harkar siyasa su samu wakilci kuma su samu damar amfani da yancin su na ɗan adam da kuma 'yancin da suke da shi wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau.